وهو الذي يقبل التوبه عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون shine maɗaukakin sarki yake karɓar tubar bayansa daga kafirci da sabo idan sun tuba gare shi kuma yake kau da kai ga munanan ayyukan da suka yi kuma yana sanin duk abin da kuke aikatawa babu abin da yake buya a gare shi daga ayyukanku kuma zai muku sakamako a kansu